Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asibahin ranar Litinin biyu ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a birnin Washington DC kafin dai ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugabannin Afirka talatin na taron kwanaki biyu a Mauritania yayin da akalla fararen hula hudu suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Mali. sannan a somaliya ma akalla fararen hula biyan ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da al-shabab ta kai tokanin labaran kenan za a ji cewa sojojin Najeriya sun kakkaɓe gyauran miyagu a yankin Gudumbali na jihar Borno. Za kuma a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar da kwantiragin gina gadar Ibbi har ma? Matasa sun yi rali sun zagaye garin Ibbi sun yi munna domin wannan gada. To, kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumel na tafi da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To, jama'a Assalamu alaikum. Shugabannin Afirka talatin na taron kwanaki biyu a Mauritania, inda suke mai da hankali kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin ƙarancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. yayin buɗe wannan taron koli mai masaukin baki shugaban mauritania muhammad old abdulaziz ya yi gargaɗi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin a daidai lokacin da aka kashe wasu fararen hula hudu a wani hari da aka kai akan dakarun faransa da ke sintiri a ƙasar mali shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsauraran hare-haren da ake samu a yankin a cewar shugaba aziz nasarar wannan yaƙi ta ta'allaka ne akan irin mafitar da za a samar wajen rufe gibin da talauci da sauran matsalolin zamantakewa ke haifarwa tsakanin matasa waɗanda ke tunzura su su rika ɗaukan tsawarar ra'ayi shugaban na mauritania har ila yau ya yi gargaɗin cewa muddin nahiyar ba ta magance matsalar cin hanci da rashawa ba hakan zai hana afirka ci gaba ta fuskar tattalin arziki ana kuma sa ran shugabannin na afirka za su tattauna kan matakan samar da zaman lafiya a sudan ta kudu da shirin sasantawa tsakanin kasashen ethiopia da eritrea sauran batutuwan da za su yi dubi a kai sun hada da zaben kasar mali da kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma zimbabwe akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kaikaici dakarun faransa yayin da suke sintiri a mali a jiya lahadi in ji ma'aikatar tsaron kasar mutum ashirin ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata ciki har da dakarun faransa su takwas ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu da tsaron kishin addini suka kai wani samame a hedkwatar dakarun haɗakar ƙasashen afirka biyar da ke bamako inda suka halaka mutum shida wani kakakin babban sakataren masar ɗinkin duniya ya ce antonio guterres ya yi allah wadai da harin ya kuma jaddada aniyar majalisar wajen ci gaba da ba da goyon baya tare da haɗin gwiwar ƙasashen duniya ga dakarun mali da, da al'ummar ƙasar domin ganin an daidaita ta hare-hare a ƙasar ta mali sun zafafa ne yayin da take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan nan na yuli a somalia ma akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu sama da goma suka jikkata bayan da mayakan alshabab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke magadishu babban birnin kasar kakakin ta tsaron kasar abdulaziz ali ya tabbatar wa sashen somali na murya amurka cewa an samu asarar rayukan ne sanadiyar makaman da aka harba wani kwararre a fannin tsaro a magadishu ya faɗa wa murya amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda uku masu nauyin ma'aunin milimita sittin sun fada a unguwar fararen hula ne a gundumar wadajir da ke kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayya afirka wacce ke aikin wanzar da zaman lafiya a somalia wacce kuma aka fi sani da amison a takaice da dai kungiyar ta alshabab ta ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ya faru a jiya lahadi inda ta tabbatar da cewa niyyar ta ita ce ta kai harin kan dakarun afirka to labaran da zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da ficen kasar mai cike da takaddama inda ya soki kiran da wasu 'yan adawar jam'iyyar democrat ke yi na a rushe hukumar a wata hira da yi da gidan talabijin na fox news a jiya lahadi shugaba trump ya ce a siyasance yana kaunar batun na shige da fice ya kara da cewa idan har 'yan democrat suka ci gaba da kiran a rushe hukumar yana ganin ba za su sake cin zaɓe a nan gaba ba dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi bore a ranar asabar a sassan amurka kan tsarin ba sani ba sabo da yake aiwatarwa inda yake cafke duk wanda ya shiga amurka ta kan iyakar Meziko ba bisa ka'ida ba sannan ya nemi da a yi hanzarin sake hada 'ya'yan bakin haure sama da dubu biyu da iyayensu da aka raba a lokacin da suka shiga amurkan rotani daga mexico na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa mai ra'ayin sauyi wanda ya sha alwashin zai gyara wa shugaba trump ɗin zama na gab da lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ko da ke wasu rotani sun ce ya lashe zaben amma ba a sanar a hukumance ba jin ra'ayin jama'a da aka kada gabanin zaben na jiya lahadi ya nuna andres manuel lopez obrado wanda aka fi sani da amalo a takaice shi zai yi nasara a zaben an yi ta tada jijiyar waya tsakanin mexico da amurka musamman dangane da yadda gwamnatin trump ke aiwatar da tsarin ba sani ba sabo wanda ya kai ga raba 'ya'ya da iyayensu wanda mafi akasarinsu 'yan kasar ta mexico ne akan iyakar kasar da amurka zaben shugaban kasar na mexico ya wakana ne haɗu da na 'yan majalisar dokoki da kuma gwamnoni tara shine kuma mafi girma a tarihin baya-bayan nan kuma shine wanda aka fi samun tashin hankali inda aka kashe sama da 'yan siyasa 100 gabanin zaben na jiya lahadi Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington kamar yadda aka ji babban hafsan sojin najeriya laftana janar yusuf tukur burutai ya jagoranci wani aiki na tabbatar da kakkaɓa duk wani abin barazana ga tsaro a yankin gudumbali da ke jihar borno saboda harkokin zamantakewa da tattalin arziki da noma su koma kamar da don yin kwatance da ranar tsabtace barikin sojin ƙasar ga wakilinmu a haruna dauda da rahoton babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general subtuku da ta yi ya kaddamar da sharan gona da sharan cikin garin gudun bali da yayan ƙungiyar boko haram suka kaga gida ciki a baya wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa wanda hakan zai baiwa al'umman gudunbarin damar ci gaba da gudanar da harkokinsu babban hafsin ya ce ya kaddamar da wannan sharan gona da kuma sharan cikin garin gudunbalin ne don tabbatarwa mutanen garin cewa su riga da sun ci karfin yayan kungiyar boko haram a wannan yanki kuma rundunar nasu za ci gaba da basu kariya ya ce tun a ranar 18 ga watan nuwamban 2015 ne dai rundunar nasu ta sake kwato wannan gari bayan gumurzu da aka yi da yayan kungiyar boko haram din har kwanaki hudu wanda ya ce duk da cewa an dan samu asarar rayuka a wannan gari daga bangaren jami'an sojan nasu sakamakon wani hari da yayan kungiyar boko haram din suka kai kan wasu tankunan mai da ya fashe a matattaran jami'an sojan wanda hakan ya sanadiyar halaka wasu jami'an su da dama amma ce da hakan sun cimma nasara da yanzu sun sake kwato wannan gari. Uh, this is a historical town that is well known for its economic activities. Ya ce wannan sanannen gari ne da aka san shi da harkokin kasuwanci da zaman lafiya a shekaru da dama da suka gabata kafin daga baya wadannan 'yan ta'adda da ake kira Boko Haram su zo su tarwatsa wannan gari. janaral Buratai ya ce ina mai matuƙar farin cikin kasancewa a nan a yau don kaddamar da shara da za zame cikin bikin rundunar sojojin Najeriya na shekarar 2018 duk da cewa yanzu hakan ana gudanar da irin wannan ayyuka na shara a dukkanin barikokinmu. And we chose this place as a symbolic gesture to further consolidate on our successes in the northeast uh, operation against the Boko Haram insurgents. Ya ce mun zaɓi wannan wurin ne a matsayin gwaji saboda mu ci gaba da ƙaimi wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Ya ce zaɓen wannan wuri don ƙaddamar da wannan shiri mun yi shi ne saboda mahimmancin yadda ake gudanar da harkokin kasuwanci a wannan yanki na gudun bali Dumbali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Our gallant troops fought a fierce battle to regain this town. Ya ce garin Gudumbari na ɗaya daga cikin garuruwan da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai ƙarfin gaske a baya. wadda kuma mutanen suka yaki da gaske inda har suka sake kwato wannan gari. We all know that budumbale is a very important town because of its proximity to Baga, a major commercial town with vital economic importance to the, to the Lake Chad region. Mun sani cewa garin gudumbale yana da mahimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin baga garin da yake da mahimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar borno da yankin tafkin chadi da ma kasar baki daya. We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return. Ya ce muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru bakwai da suka gabata amma yanzu haka ga tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share masu wannan gari yadda dan adam zai iya zama ciki wannan biki dai na tuna da sojojin najeriya da aka yi wa lakabi da army remembrance day na cika shekara 155 kenan wadda kuma yanzu hakan ake ci gaba da gudanar da irin waɗannan bukukuwa a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hannaman ai har kashe shi sai sun taune. To a kuma gaida Haruna daga Borno kuma bari mu garzaya jihar Taraba inda gwamnatin Najeriya ta bayar da kwantaragin gina gadar nan ta Ibbi wadda aka shafa shekaru talatin ana ta kururuwar shirin gina ta ba tare da an gina ɗin ba. Ibrahim Abdulaziz gare ka. yau da ya fiye da shekaru talatin kenan ana maganar gina ganar ibi da ta hada jihar taraba da filato wanda ka iya tada kuma da tattalin arzikin al'ummomin ibi ukari da masaran wadanda waɗanda ke kan iyakan jihohin biyu kuma ba tun yau bane ma al'ummomin yankin na ibi da ukari ke kokawa game da rashin babban gadar da ka iya ratsa wannan kogi na ibi wanda ke cikin manyan koguna da suka ratsa babban kogin benue malam abdulhamid mahmud aliyara dan asalin yankin ibi ne ya ko bai na farin cikin su game da tado da aikin gadan da gwamnatin tarayya ta yi a yanzu musamman a wannan lokaci da ba kasafai ake samu samun manyan jiragen ruwa da ke ketarawa kogin Benue ba. A gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske maza da mata sun yi murna har ya kai matasa sun yi rali sun zagaye garin ibi sun yi munna da abin da baba buhari ya yi wa ibi ya yi wa jihar taraba domin wannan gada abu ne wadda ya zamanto a tarihin eh, eh, eh, jihar taraba ba mu taɓa samu. wannan alfarma kamar wannan gada da za a mana a cikin garin Ib'i wadda ya haye kogin benue ba domin wannan gada ina da tsohon tarihi zan iya tunawa a 1974 general yakubu gawan yana shugabancin najeriya ya biyo ya sauka a bakin kwalta a wancan bangare ya duba yadda za a yi gada a ibi amma Allah bai nufe shi ba bayan shekara guda aka waje da shi Obasanjo lokacin da ya ci tenuwa nashi na biyu son da ya yi alkawarin gadon ibi amma Allah bai yi ba Allah ya kawo wannan lokaci da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi approving wannan gadon har ma muna da labari ya baiwa wani kamfani mai suna rcc su yi wannan gada batun aikin madatsar mambila da na gadan ibi da ma kuma gadan karim lamido na mako cikin alkawarin da shugaba buhari yayin neman kuri'a al'ummar jihar taraba ambasada hassan jikado wanda yanzu kuma shine ma jakadan najeriya kasar sau tome na da yakinin cewa shugaba buhari da cika alkawarin da ya yi president muhammadu buhari kowa ya tabbata a kasar nan mai cika alkawari ne saboda mutumin gurai a kullum ya yi alkawarin cikawa zai yi kuma alhamdulillah ya cika alkawarin da ya yi idan ya yi su to kowa zai amfana ba matara ba kaɗai ba Najeriya baki ɗaya da za ta amfana. Abu na farko ita ce maganan Mambila Hydro. Na biyu akwai maganan gadan ibbi wanda aka bayar yanzu gashi nan yanzu ya bayar abu na uku akwai hanyar laukarin lami da wanda suke shan wahala shekara da shekaru babu hanya babu gada baya kuma ba mu tsire tsammani ba kafin ya kare mulkinsa in sha Allahu Taraba eh, ta arewa ita ma za ta amfana da yin hanyar gadan lau zuwa Karim Lamido da hanyar Karim Lamido zuwa Gombe. Inda zai sauwaka ma mutane rayuwa akwai manoma mutane da dama a gudu wanda suke fudda amfanin gona babu iyaka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To gaida Ibrahimu da wannan rahoton. A shirinmu na hantsi za a ji cewa aikinmu na kokarin hakikarta da cewa ko akwai mai ko babu a arewacin najeriya nan ma muna nuna yi gadan-gadan sannan kuma rigingimu da muke samu a najajarta delta su ma duka mun yi kokarin mun gyara yadda yake muna samun ikon mu je mu gyara duka hanyoyin da muke kokari a kuto da mai ba tare da matsala ba su ma mutanen najajarta delta suna fahimtar mu To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan gasar filo hashin gumal da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta. na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa silatan karkar garki da kuma taura tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi ke zargin gwamnatin jigawa da yunƙurin karɓe gonakinsu masu kimanin faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin a makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu ga wannan shiri na Mr. Lee. Duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu. A yau za mu jirga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa. Suna Nasir Fil Hashin Gumel. na jafar ali kowar balatu gagarawa local government jigawa city wato abin yadda yake sun zo sun a auni waje zan da suka auni shatta dubu goma sha biyu tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da ya kai har kwana meɗi gaba ɗaya sun ce noma rake za su yi muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da hausawa da fulani da mu da yara da manya ina za mu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da za mu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkara nan to daman gurin abe kama da gurin da ake noma rake da guri ne yashi gero dawa gyada wake riɗi soɓo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cin mu da ka kace kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa ɗanka aure soban ne in kai kanka zaka aure soɓo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko ta ko ka ko matarka wannan soban nan shi zaka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira biyar rage naira biyar aka ce ma kuɗin kaza ne haka za ka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda za mu yi ba a rayuwa na tamu. Wai eh, kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunansa Kora Sabuwa ko? Eh, Yau um, kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka yi ba na wajen hekta dubu goma sha biyu ya shafa? Wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari talatin kusan da biyar ya kai da biyar daidai banda kuma tsallaken gaba da kwalta gaba da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san iya adadin mutane garurukan da ya shafa a gaba da kwalta fulani ne da hausawa a nan yamma da kwalta ne kima wannan bayanin za a samu gari kimanin talatin da biyar to yanzu wannan tsari da aka yi eh, haya za ku biyo shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a'a sayar masa za ku yi a mu wani abu ba a yi da mu ba tun da a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba taka bace kuma mun ji kasa ba tamu bace da mu da kasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wacce hanya za a dora mu ci biya to yanzu tashi za ku daga waɗannan garuruwa nan talatin da biyar da ambata kenan. to dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi to ina aradi wasi'a Allah ya ce ina aradi wasi'a ƙasar nan tana da yawa dole mu bar gudana don ba za ka zauna da ranka da lafiyar ka ba ka mutu. yanzu ya kuke so a yi. mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanyar da zai taimaka mana don girman Allah mu musulmi ne a taimake mu. mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka hada mota shida mutum sittin da ɗaya muka je gurin ɗan majalisa hi muka zaɓa muka kai kukan muka ce lokacin da muke yawon kamfai da ku mun yi alkawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan amma dan Allah dan annabi za mu zaɓe ku a kan yarɗin in kun ci kuna da ƙasar nan kuna da 'yancin ku ki aikin nan ku ce a yi haƙuri da aikin nan ku ture shi saboda a ceto rayuwarmu suka amsa cewa sun yi alkawari in dai mun zaɓe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani kokarin ko muka zaɓe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alkawari muka ce to ya maganar mu muka zo wajen dan majalisa ya ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba mu kaman ma fasa in alheri ne Allah tabbata da in shari ne Allah zai janye muku abin da muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi hima bai nuna mana zai janye ba hakimi ya kira mu hima muka yi wani magana da shi hima ba mu ji lauhin cewa zai janye wani aiki ba lalladi dalladi da sabuwa noma hatsi muna noma wake muna noma dawa muna noma soɓo muna noma riɗi wai baba kamar zaka shekara nawa ne. eh gaskiya zan kwatanta dai ina ga zan samu kamar kimanin shekara sittin Kana da gona a nan? Ina da gona. Mm. Me kake noma? Ina noma riɗi, ina noma soɓo, ina noma gero, ina noma dawa, ina noma wake. Wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar? Ya shafi tawa. ya shafi gona ta har guda biyu. To an ce za a biya diya sannan kuma a sake tsari an baka taka diyar? Ba a bani ba ba a bani diya ba. Kuma saboda ni ba na ra'ayin noman rake kawai yasa ba zan karɓi diya ba. eh saboda bana ra'ayi bana so ka gani wannan gona ka ga ita zan ci da iyalina zan shayar da iyalina ka gani zan shayar da yara irin wa'annan da iyayena da kakannu in biki ya taso da shi zan yi komai da komai na abin arziki in ya taso da shi zan yi in larura ce ta asibiti a wannan noma zan yi ka gani to kaji shine dalilin da yasa ba na ƙaunar nono da ke ba na ra'ayi eh. to yanzu ya ake ciki kenan eh yanzu muna ciki cikin muna muna fawwala wa Allah mu dai noman rake ba ma ra'ayi ba gudu ba ja da baya ba ma so tun kakannin kakanninmu aka ba aka Allah ya bamu muke noma gadon gado saboda haka shi yasa saboda mu ma mu da jikokinmu su gada shine dalilin da yasa muka ce ba ma ra'ayin noman rake ba ma ba ma so eh ba mu gamsu ba dai adalci za a mana gaskiya ba mu gamsu ba tunda an adalci za a mana kaga an ce gaba ɗaya gonakin mu an karɓe iyakaci kawai a biya mu diyya ka gani ta bisa na gona diyya ma an baka kuɗi ma ba me zai ma kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan hamsin akalla a kaice kullum da kullum a batta kullum kana sa abinci rana da na dare kana sa kamar kimanin kwano uku kullum to an tahe ka inda kake noma kana neman abinci babu an biya ka diya ta wannan kuɗi na diya da aka biya ka me zai ma muna nan mun dogara da Allah mu dai gona ba gudu ba ja da baya. Kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana ƙorafinsu ga filin ciki da gaskiya kenan kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakinsu da filayensu domin miƙa su ga kamfanin mustali. Idan har akwai buƙatar sake kawo sauran masu ƙorafin to za mu kawo muku. Idan Allah ya kai mako mai zuwa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 hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jama'u ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebo shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka wa wani aiki kafin wani ka zamto konawa. Ka sanya yar wuka bakin asigar domin cuta ta zamto kaucewa. Ƙaddamar cuta mai cutarwa. Koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa. shi zai sakawa dan ka yanke mai cutar da jini da kayuwa wani zai kamawa haka kai ma mai yankan farce kai ma ka kona askar yankewa in ka yi haka kaya hakikan jama'a dan ka rabi shi zai sakawa To yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya a manfa a takaice. shugabannin afirka talatin na taron kwanaki biyu a mauritania inda suke mai da hankali kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin karancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su yayin buɗe wannan taron koli mai masaukin baki shugaban mauritania muhammad old abdulaziz ya gargaɗi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin a daidai lokacin da ake kashe wasu fararen hula hudu a wani hari da aka kai akan dakarun faransa da ke sintiri a ƙasar mali shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsauraran hare-haren da ake samu a yankin akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kaikaici dakarun na faransa yayin da suke sintiri a mali a jiya lahadi in ji ma'aikatar tsaron kasar mutum ashirin ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikata ciki har da dakarun faransa takwas ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu tsatsauran kishin addini suka kai wani samami a hirkutar dakarun haɗakar kasashen afirka biyar da ke bamako inda suka halaka mutum shida a somaliya ma akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu sama da goma suka jikata bayan da mayakan alshabab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke mogadishu babban birnin kasar kakakin ma'aikatar tsaron kasar abdulaziz ali ya tabbatar wa sashen somaliya na murya amurka cewa an samu asarar rayuka ne sanadiyar makaman da aka harba wani kwararre a fannin tsaro a magadishin ya faɗa wa muryar amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda uku masu nauyin ma'aunin milimita 60 sun faɗa a unguwar fararen hula ne a gundumar wadajir da ke kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayya afirka wacce ke aikin waza da zaman lafiya a somalia wacce kuma ake kira amison a takaice shugaban amurka donald trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da ficen kasar mai cike da takaddama inda ya soki kiran da wasu 'yan adawar jam'iyyar democrat ke yi na a rushe hukumar to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan alhaji arsana ciyaman murnar addu'ar zanen sunan diyar da aka haifa wadda za a yi a makarantar malam mai akwai dandi area sokoto a bayan gidan marigayi alhaji abu dan kure a yau dinnan litini da karfe 8 na safe allah ya raya ta cikin albarka mu yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud da ya karanto mana labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu john ellison ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai da hantsin.